daga makka zuwa madina wanda kuma shi shine yammaci na sha biyu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da biyar wannan littafin da ke hannuna wannan littafi ne mai suna du'a'u ganjul arsh du'a'u ganjul arsh a rubuce yake cikin harshen larabci da turanci hada da juna addu'o'i ne ya kunsa a ciki mai shi yake tambaya asali ko ingancin littafin na duba littafin dama an taɓa min tambaya akan shi ina jin ko a Kano ko a Kaduna ko a Bauchi na manta amma dai addu'o'in da ke cikin sa babu ɗaya da ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya samun kila ɗaiɗaikun kalmomin a samu kalmomin da suna cikin asma'ullahi al-husna kamar lafazin Allahu da lafazin al da lafazin al-awwal da lafazin al da lafazin al-zahir al-batin al-muta'al ka iya samu waɗanda kuma kwata kwata ba su inganta ba irin su al-qadim irin su al-baqi irin su wane ne ga da sauransu da haka dai littafin wannan bai inganta ba ingantacce bane ba duk mutumin da yake son ya samu zikirai ko addu'o'i da zai roƙi ubangiji ta ala bukatarsa da su ko zikirai da zai ambaci Allah da su don ya samu lada sai ya tuntubi hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin kutubu sunan wato sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da sauran littattafan sunna ingantattu ko ya samu littattafan da aka harhaɗa irin waɗannan zikirai da aka turo aka kalato su daga ingantattun littattafai irin sunan azkar na imamu nawawi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 بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا مستخدات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نلفهما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ubangiji ta ala ce wa man lam yastati minkum tawlan cikin ku dukkan wanda bai sami yalwar dukiya ba domin lafazin at-tawl yana nufin as-sa'atu wal gina wadata yalwar dukiya cikin ku duk wanda ba yadda yalwar dukiya an yanki al-muhsanat da zai iya auren al-muhsanati ya'ya almu'minati waɗanda suke mummunai wato ƴaƴa ba ku yayye ba sannan kuma mummunai fa ma malakat aymanukum to ya halatta ya aura daga abin da daman ku ya mallaka min fatayatikum almu'minat cikin ku ku waɗanda suke na mummunai abin nufi ba shi halatta da ba shi halatta da ya auri baiwa sai lokacin da ya rasa abin da zai auri ya da hikimar da ke cikin wannan shine idan ka auri baiwa sai ya kasance kun haihu da ita dan da za ta haifa kaga ai shi ba da bane shi ma bawa ne zai bi mahaifiyarsa kenan ina fata fahimta to kuma hikimar addinin musulunci an buɗe kofofi na samun yanci sama da kofofi na bauta ita bauta amrun tariq wani abu ne da budurwa sakamakon yaƙi bauta take faruwa idan kun ci mutane da yaƙi sai ku mace su bayan ku daga nan gurin kuma idan ka mallaki mutum a matsayin bawa ta fuskar yaƙi ko jihadi ya halatta ka sayar da shi shi ma wanda ya saya ya halatta ya sayar da shi kaga hanyar samun ko tabbatuwar bauta ɗin guda ɗaya ce amma hanyoyi na samar da yanci a cikin musulunci suna da faɗi da yawa don an nuna maka manufar ba shine bautar da mutane ko tursa su ba wato kofofin yanci din sun fi yawa sama da kofofi na tabbatar da bauta ina ba mu fahimta idan mutum yayi kisan kai daga cikin al'amuran da zai akwai yanci wa man yaqtul mu'mina wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru mu'mina farkon abin da mutum zai kenan na kafara sai in ya rasa sannan zai azumi wata biyu a jere amma wanda haka ba yantar da bawa muni haka idan mutum yayi zihari zai yantar da bawa muni haka idan mutum yayi rantsuwa kafara ta kama shi nan ma zai yantar da bawa muni haka idan mutum ya sadu da iyalansa da ranar cikin azumin watan ramadana cikin sunufin kafara da zai yi zai yantar da bawa muni a sai kaga kofofin samun ne yanci sun fi yawa a cikin musulunci sama da kofofin samun bauta sannan jerin ayoyin ya zo da ban kai domin na farko sai aka yi bayanin mata da suke haramun akan ku hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wal musanatu min an-nisa wadannan duk haramun ne illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai kuma aka ce wa illa lakum ma wara'a an waɗanda basa cikin goma sha da aka ambata a baya ko aure su an tabbata gobe amwalikum ku ba da duk abin da kuke so ku ba na dukiya a matsayin sadaki dan haka ba iyakance sadaki ba ta fuskar yawa mai ba da dubu biyar mai ba da dubu goma in ma an ce dubu ɗari ne kake da ikon bayarwa ka ɗauka ka ba a matsayin sadaki ya halatta an tabbata gobe amwalikum babu iyaka ta fuskar yawa haka babu iyaka ta fuskar kaɗan bisa ga zance mafi inganci yadda akallu sadaqi la haddala haka kuma aksaru sadaqi la haddalahu zance mafi inganci kenan muhsinin ghayra musafihin kuna masu kokarin katangance kanku ba zuna za ku yi ba an gane ko fa mastamtatun bihi min hunna fa ujura hunna fariida wala junaha alaikum ma taraytum bihi min ba'd al-fariida inna allaha kana aliman hakima wannan 'ya'ya da za ku aure. ka'ida idan da ya tashi yin aure ya auri ya to kuma sai kasance baka da hali na ya baka da sadaki na auro ya shine wa mallamin fa sai minkum taulan wanda cikin ku baya da wadata da yalwa sai ya bayar da sadakin ya ya aura an yanke al musnad mu'minat wato da zai auri yayaye mummunai famin ma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat to ba za a ce wato ainihin ba zai aure ba sai zauna a haka sai zai aure ku yanga dan ya yaya min ma malakat aymanukum sai zai aure ku yanga cikin abin da daman ku ya mallaka min fatayatikum mu'minat cikin wato ainihin ku yangin ku wadanda suke mummunai wato ba kitabiyya ba kenan in ya tashi aure ba zai aure baiwa wadda take kirista ko bai hudiya ba sai dai baiwa mu'mina saboda min fatayatikum mu'minat lafazin fatan ana nufin saurayi a wani lokacin fatan ana nufin bawa kamar yadda fatatun ana nufin budurwa a wani lokacin kuma ana nufin wato baiwa shi yasa manzon Allah ce cikin ku wanda ke da bawa mace ko namiji kare ce abdi ko amati sai dai ce fataya wa fatati eh a madadin amfani da kalmar abd wajen jingina bawan zuwa gare shi ko amati wajen jingina baiwa zuwa gare shi sai ya kyale wannan kalmomin sai ya amfani da kalmar fataya in namijin ne fatati in ta matarci kaga lafazin fata wato yana daukan wannan ma'anar kenan min fatayatukum mu'minat Allah ce wallahu a'lam bi imanikum da aka ce ku je ku aure baiwa wanda take mummuna to ai kila wata ce kariya take mummuna ce sai ubangiji ce ku dai zahirin za ku lura da shi amma ba nan ba ku ta ku gano ba Allah shine mafi sanin imanin ku da bawan da dan duk wanda ya da'awar imani za mu gina ne akan zahiri tunda ba mu san abin da ke cikin zukata ba zahirin da za mu kalla maganganun su da ayyukansa su za su nuna mana imani dan mu yadda ko kuma su nuna mana rashin imani dan mu yadda amma hakikanin abin da ke cikin zuciya wannan sanin sa sai Allah ke kadai shi kadai ne alimin da za ta sudu an gane ku ubangiji ta Allah sai babu kun min ba sashin ku yan uwan saki ne ko abokanan hadin saki ne ko dangin saki ne kalma ta imani ta hada ku mazan ku da matan ku fanki ho hunna bi izni ahlihinna ko aure su da izinin ahalin su wannan ne sharadi na biyu lokacin da mutum zai auri kuyanga ko baiwa sai eh, lokacin da zai auri baiwa dole sai da sharadi na biyu eh, sai da sharada guda biyu sharadin farko lam yasfi minkum faulan ba da wadata sharadi na biyu izna ahlihinna sai mai baiwar ya yadda ya baka inda ya yadda ya baka ba za ka so ka ba da sadaki ka kama ta tafiya ina fata kun fahimta wato shine fankiyo hunna bi izni ahlihinna sai Allah ce wa atu hunna ujurahunna bil ma'ruf sai ku ba su sadakokin su ta hanyar da ta dace kullum abin da ake kira bil ma'ruf mace mai siffa iri kaza ilimi iri kaza matakin fahimta da sai da iri kaza me ya kamata irin ta a bata sadaki shine bil ma'ruf kar a bayar da abin da za ji kai wannan yayi yawa kar a bayar da abin da za a kai wanda kuma ai an ba bai kamata a ce sadakin ta haka ba shine bil ma'ruf wato abinda a urfi mutane ba za su ji sun yi inkari ba ya an ce sadakin wancan dubu ashirin mutane ba za su ji sun yi inkari ba ya an ce sadakin wancan dubu ɗari mutane ba za su ji sun yi inkari ba shine bil ma'ruf ina fata an fahimta yanzu da aka kawo mace wadda bata da kowane irin karatu yadda aka haife ta tun daga ciki haka take ba sabon abu da ta samu a duniya na fahimta ko karatun addini ko na zamani haka kawai bata san komai ba sai kada an ce sadakin da naira dubu ɗari kada ka kuma ce dubu ɗari ma'ana ana ita ko asuwa har dubu ɗari ko ba haka ba amma idan aka ce a gata da ilimi gata da kaza gata da kaza gata da kaza da an faɗa suka jinsa ne a ai mun san arina wannan ai ta kai to shi ne bil ma'ruf wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wato suna tsararru su matan tsararru masu kare kansu ba masu ba ba su kenan ghaira musafihatin ba masu zina ba wala muttaqizati asdan haka ne ko sannan ba waɗanda suke rikan farka a ɓoye ba wato farka shine abokin yin zina a ɓoye? dan so a lokacin jahiliya zina suke iri biyu akwai ta zahiri waɗanda suke albagaya wanda karuwai suke kafa tuta suke a kofar su duk wanda ya ga tuta ya san gidan karuwa ne kawai sai shiga akwai kuma waɗanda su sun yadda a zina amma ba da kowa da kowa ba ya keɓance wata guda ɗaya banda ita ba ruwanta da kowa ita ma ta keɓance wani guda ɗaya banda shi ba ruwanta da kowa da a ɓoye ne mutane ba su sani ba sun ce babu ne ne Allah ke tsara ta karbu da ma zahara ha da ta zahirin da ta ba da nan dillai fi shekar a kusance ta inji Allah ta'ala ina ba ta an fahimta to shine da Allah ta gaira musafihatin ba waɗanda suke zina ta sarari kowa sani ba har kuma wala mutakazzafi akadan ba waɗanda suke da abokanan fasikanci a boye ba wanda babu wanda ya sani sai su junan su wannan ma duk halatta ba duk zina kan aizura ce an yi ta a boye an yi ta a bayyane hukuncin ta dai a wajen Allah haramci ma'ana dai lafazin almuhsanatu yana daukan ma'anoni guda uku almuhsanatu yana zuwa da ma'anan almutazawwijat sannan almuhsanatu yana zuwa da ma'anan alhara'ir masu yanci ya ba bayi ba sannan almuhsanatu yana zuwa a ma'anar al'afifa tsararru kamammu waɗanda suka kame kansu ba sa fasikanci ba sa zina kaga wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum kaga al muhsanatu nan al mutazawwijat ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات kaga na almuhsanat na nufin alhara'ir ya'ya ba bayi ba sannan muhsanatin ghayra musafihatin wala mutakhazati akdan ana nufin afifat ghayru zawanin wala mutakhazati akdan wato kaga lafazi daya ya dauki ma'anoni daban-daban cikin alqur'ani ya danganci ka kalli a jerin da aka kawo kalmar kafin ka tantance ko ka fayyace ma'anarta Allah ke fa idza idan an riga an katangance su su waɗannan bayi din da aka ce ku aura to menene ne a nan gurin idza zuwidna idan an riga an musu aure a wata kira'a fa idza ahsanna idan sun riga sun shiga musulunci ma'ana sun tsare jinin su da dukiyar su kenan fa in ataina bi fahishatin idan suka aikata wata alfasha fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min to abinda za a yi musu na azaba shine rabin abinda ake wa ya'ya kaga al-musanat anan kuma ya sake dawowa da ma'anar ya'ya ba waɗanda suke koyi ba ma'ana idan bawa yayi zina sai a yi masa rabin hukubar da ake wa idan baiwa sai zina sai a yi mata rabin hukubar da ake wa shine ma'anar fa'alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al'azab ina fata an fahimta to ya tabbata cewa idan ƴaƴaye suka yi zina ɗaya daga cikin biyu ne ko su zanto masu aure ko marasa aure idan marasa aure ne suna cikin suratul nur sai a musu bulala dari dari azzani azzani wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وتكون يقول لنا تري زائمة بدلوا يقول لنا تري سوري يقول لنا تري idan kuma ya kasance sun taɓa yin aure hukuncin suna nan cikin aya da muka karanta jiya muka ce mansukhatu tilawa lakinnaha thabitatul hukmi an shafe tilawar ta babu ita a qur'ani amma hukuncin tana nan tabbata cikin musulunci dan haka Umar dan Khattab ke cewa wallahi mun karanta ta mun haddace ta mun fahimce ta daga baya ne umarni ya sauka cewa a shafe karatunta amma hukuncin ta nan cikin musulunci kada lokaci ya tso wani ya zo ce babu jifa a cikin musulunci Umar dan tarihi hadisi nan cikin Bukhari yace kar wani ya dogon kwana ya zo ce mun duba cikin Qur'ani babu inda aka ce a jefe sai dai ayi bulala kaɗai yace mu kan mun karanta mun haddace manzo Allah ne yake mu shafe muka shafe yace manzo Allah ya jefe mun jefe ya yi bulala mun yi bulala kar wani ya zo nan gaba ya zo ce ba zai bulala ba zai jefe ba shine ayar da makaranta a shekhu wa shekhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim ayar tana nan cikin sahih bukhari cikin to dan haka kenan wannan shine hukuncin su to ya'ya kenan wannan shine hukuncin su bayi fa fa idza uhsinna in mun da kirar uhsinna an musu aure kenan in mun da kirar ahsanna fa idza ahsanna idan ko suka musulunta fa in ataina bi fahishatin to in suka zo da wata alfasha ta zina fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanat min al azab to za a yi musu rabin abin da ake wa ƴaƴa na ukuba na azaba to ai kowa ya san rabin abin da ake wa ƴaƴa idan an tashi bulala ba wahala kowa zai gane bulala ɗari sai a musu nawa in bayi ne hamsin hamsin to amma inda aka ce ba namiji da ya taɓa yin da yake mai aure da ya zina da kaga za a jefe shi ta mutum ma za a jefe ta in ta taɓa yin aure kuma ga ta ya to so kuma ku yanzu menene rabin jifa tunda da yawan jefe mutum kashi za a yi menene rabin kisa sai malamai suka ce alkatul la ya taba'a shi kisa ba ya da rabi mai sai dai kisa kawai kawalan wahidan ko kisa ko rashin sa amma yana da rabi ya da rabi to tunda ya da rabi yaya za a yi da shi ne suka sai a ɗauke daga abin da yake baya da rabi zuwa ga abin da yake zai iya yiwa ya samu rabi shine mai bulala da haka hukuncin baiwa ta yi aure ba ta yi aure ba hukuncin bawa ya yi aure ba yi aure ba in dai yi zina bulala hamsin ne su ba bambanci tsakanin wanda ya aure da wanda bai aure ba ina fadin gudun bulala hamsin hamsin ne haka manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi a aikace kuma kaga shi aka saukarwa da alqur'ani shi kuma yafi kowa fahimtar alqur'ani haka sahabbai suka fahimta daga gare shi da zaran mutum ya kawo wata gurguwar fahimtar sa yanzu dan yi amfani da fahimtar wajen soke ayat da take ai jifa ka san khawarij suna amfani da wannan da su da waɗansu daga cikin mu'tazila da dai masu ra'ayi irin na alqur'ani wanda suke cewa ba da hadisi sukan yi amfani da wannan damar sai sai mu ai mallaka cikin alqur'ani mu ga ayat da take ai jifa wanda haka bulala kawai za'a kuma babbar ma hujjar mu na cewa ai ba yadda za a yi ai jifa sai dai bulala a duniya dan gaji Allah ce idan bayi ne ai musu rabin abin da ake wada ka ko kisa ba da rabi bulala sai take da rabi to amma ga ka'ida Allah madaukakin sarki ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa wa sai abin da zai iya in Allah ya ce maka yi kaza sai ka kasa yin wannan abin to sai ka yi abin da yake makamancinsa ko kusa da shi a madadin sa Allah ce tsaya a cikin sallah ka kasa tsayawa sai kai a zaune Allah ce zauna kai sallah a zaune saboda uzuri sai uzurin yayi karfi har sai ka kwanta sai kai sallah dan a kwance a lokacin da kai da wanda ya a tsayen duk hukuncin ku ɗaya ladan ku ɗaya bai fika lada ba ina fata an fahimta inda ake samun fifikon lada shine sallan nafila ta dare ya halatta kai a tsaye ya halatta kai a zaune in kana kiyamul laili kaga jika zauna ina fata an fahimta sai dai sai in kana bayan liman kaga dai dole zaka tashi sai amma liman a cikin kiyamul layli yake tashi zaman sa je ta ka tilawarsa a zaune lokacin da ya kusan yin ruku'i sauran aya uku sai tashi tsaye ya karasa aya uku yin ruku'i ya halatta aka manzo Allah ya wani lokaci sallallahu alaihi wa sallam idan kuma ne mun yi zauna dole ma mun zauna gaba ɗayan su to a nan gurin ne a wajen sallan nafila wanda aka ce ka iya a tsaye ka iya yin a zaune malamai sun yadda wanda ya zauna to yana da rabin ladan wanda ya tsaya amma in a wajen sallah ta farilla ce uzuri sa ka zauna ba ka iya tashi tsaye uzuri sa ka kwanta ba ka iya sallah a zaune to da kai da wanda ya a tsayen da wanda ya a zaune da wanda ya kwance ba fifiko ta da kowa ya sauke farilla yana da ladan farilla ne fa alaihin da nisan wa alal min al ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك wannan lafazin zalika ismul ishara yana koma zuwa ga mai al hakika yana koma ne zuwa ga auren za ko baiwa da sharaddan can guda biyu da muka ambata na farko adamu tauli na biyu ibnu hinna. wato baka da abin da zaka auri ya sannan kuma ubangidanta ko uh, mai mallakar ta ya yadda ka aure ta da izinin sa kenan shine Allah ke zalika wannan auren da aka halatta muku na cewa ku je ku auri ku yangi to ba fa shine asalin hukunci ba ya kamata amma an halatta muku shine saboda me liman khashiya la'anata minkum ga wanda ya ji tsoron matsatsi da kunci a cikin ku lafazin al'anatu yana nufin almashakka ana ga mutumin da yake cikin gauranci kuma lalle lalle yana jin tsoron idan har bai samu abin da zai mallaki iya ba to zai fada cikin zina sai aka sassauta masa to ka je ka auri wato koda baiwa da ka fada cikin zina har gara ka auri baiwa din idan ya so duk ƴaƴan da aka su zama bayi ya fi sauki ina zalika liman khashiya la'anata minkum wannan faga wanda ya ji tsoron mashakka ko wahala a cikin ku domin shine al'anatu azizun alaihi ma anittum law yuti'ukum fi kathirin min al'amri la anittum walau ja'a Allahu la a'anatakum inna Allaha azizun hakim duk al'anat anan yana nufin wahala kunci matsatsi wa an tasbiru khairul lakum amma ina ma za ku hakuri karku a wani bayi ku jure ku tije khairun lakum sai fi muku alheri ku zure ku cije har sai kun samu sadakin da za ku auri ya to khairun lakum sai fi muku alheri wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne ubangiji subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne kaga anan gurin duk kwadayin musulunci ne wajen tabbatar da mai yanci ku duba yadda musulunci ke dama wajen yancin bil adama dan adam ya ci gaba da zama dakare zama bawa duk da cewa fuskar yanci da bai wuta yana ɗaya daga cikin abin da yau marubuta daga cikin kafirai orientalist da suke marubuta na ƙasashen turai a yana daga cikin abin da suke aibata a musulunci cewa musulunci ya tabbatar da bauta amma sun manta da cewa kofofin yanci sun kowa sama da kofofin bauta ai ba mai tirsasa wa dan adam da gallaza masa da wahalar da shi irin baturen yammacin duniya ko baturen america dan wane ne ya kirkiro abin da ya kirkiro kuma yana tsoro shi da kansa ballantana ba wani ba shi ba irin su ba su suka kirkiro makaman nukiliya ba kuma suka fi kowa tsoron makaman nukiliya mu kan da zahirci mu ma yasa ba mu makaman nukiliya ba ko tsoron sa ji amma su suke cikin tashin hankali yanzu idan suka ji wani zai mallaka ka danna ka danna wani dan botin daya mutane wato dubban mutane su mutu akwai rashin imani irin wannan gaba ɗaya yakokin da annabi da yakin badar da yakin uhud da ghazwatul ahzab da banu qainuqa da banu nadir da quraiza da almuraisi da dukkan waɗansu yakoki da manzo Allah har wanda khulafa'ur rashidun suka yi ka lissafa alƙalumma na adadin mutanen da suka kashe ba su kai adadin mutanen da suka mutu ba lokacin da Amerika ta jefa bom ɗinta a yi rasuma da Nagasaki a lokacin yakin duniya na biyu kawai bam ɗaya na nukiliya suka jefa sun dammara dukkan mutanen da aka yi hasara a lokacin annabi da lokacin kulafa ur rashiduna shekara 23 ta annabci da shekara 30 cif ta kulafa ur da 53 ba su kai adadin mutanen da amerika ta kashe cikin awa ɗaya ba amma saboda dokin mai baki ya fi gudu sai su kasu saboda dokin mai baki ya fi gudu yakin bada gaba ɗaya mutum bai aka kashe amerika a yanzu shigar ta iraki mutum nawa ta kashe a Vietnam mutum a Vietnam mutum nawa ta kashe a Cambodia mutum nawa ta kashe a duk inda su je ta cin zabe ta kafa base mutum nawa ta kashe ba za su kirgu ba amma saboda dokin mai baki ya fi gudu su suke da kafar watsa labarai su suke da CNN su suke da wadete news watch wata tsiya ne su rubuta su bada hoto su fada a rediyo kowa ya ji nan sai muka yi sulu har ma sai mu rika an ci mu da yaki mu muna kokarin mu ci a musulunci ba kaza muna kokarin sai mun kuskure mantar da musulunci ya dace da su a badalin mu bada haqa'iq tarihiyya ababe wanda shaidu na tarihi ke ba da shaida akan su faɗa mana alƙalan mu mutanen da suka kashe mu faɗa alƙalan mu mutanen da aka kashe a yaƙi a jihadin musulunci sannan kuma wanda aka kashe da sunan ya kafirce ma ubangiji shi wanda ya halicce shi fa ya samar da shi daga babu ya saukar da ruwa dan shi ya fitar da tsirrai dan shi ya turo masa da manzo ya saukar masa da littafi duk da haka ya taurin kunne ya ce naki sai wanda ya masa haka nan ya yi umarni sai a kama shi ko a kashe shi ko a mai shi bawa dan Allah bai ce a mai da shi bawa kar a kashe shi gata ya masa ko kuma rashin gata da dokar sama musulmi suka kama duk da da suka mai da shi bawa amma da dokar kasa ta zalunci amerikawa suka mai da bawa duk wanda suka mai shi bawa da shi suka yi cin zalunci ba yan filani bane kawai suka ci so kori indiyan daji daga filin noman su suka kwace suka zama amerika gaba ɗayan ta hatta kasar da suke zaune haramiya ce al'ardul magasuba ce kasa ce wadda kwatan ta ake da karfin tsiya wanda dan suka hawo suka ce bai halatta kai sallah a ciki ba al'ardul magasuba kasar kwace fulotin kwace gidan kwace suka ce bai halatta kai sallah a ciki ba in kai sallah ba kar sallah sai ka fita gida na halal malak wanda ba kwace akai ba amma saboda dokin mai baki ya fi gudu sai su ta faɗin duk abin da suka dama amma ka duba wannan dokoki da makaranta cikin waɗannan ayoyi guda biyu kadai irin yadda suka fayyace mana adala ta addinin musulunci kafin mu ketare wannan aya ayar jiya in a suna kafa hujja da wata gaba a cikin ta duk tabbatar da auren mutu'a inda Allah ya ce fa mastamta'atum bihi min hunna fa hunna ujurahunna fariḍa ma'ana waɗanda kuka ji daɗin zama da su cikin mata fa atuhunna hunna fariba to sai ku ba su hunna ladan su kan wanda yake wajibi sai suka ce al ta nan gurin yana nufin nikahul mutu'a ko zawajul mutu'a zawajul mutu'a shine an-nikahu ila ajalin yin aure zuwa wani lokaci sananne mutum ya ce na aure ki nan zuwa sati daya bisa ga sadaki naira dubu biyar in sati ɗaya ya wuce ba ma sai na ce na ba kawai aure ya mutu shi da kansa temporary marriage kenan shi a suka kafa hujja da wannan gaba a nan gurin to a hakikanin gaskiya auren mutu'a a farkon musulunci halal ne sahabbai sukan tsira mukan su cikin mazafi idan sun je yaki wata kasa kwana da kwanaki ba su dawo gida ba gauran ya dawo mutum sai aka ba da izini ka bayar da riga a matsayin sadaki ka auri wanke kwana biyu ko kwana uku ka bayar da atamfa daya ka bayar da zani daya ka yi auren kwana bakwai ko kwana takwas kenan suka bada sai a ce na aure ki bisa ga wannan atamfar ko turmin atamfar ko yadi biyar kwana biyar kenan in kwana biyar suka yanke ba sai ka sai na suke ba ta riga ta a farkon musulunci aka kai ko waɗanda suka tafi kasuwanci wani gari sun bar iyalin suna jin tsoron su fada cikin zina sai aka halatta musu auren mutu'a daga baya sai manzon Allah ya haramta shi har biyu na farko a gazwatu Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira na biyu a fatahu Makka bayan an zo an yi fatahu Makka an buɗe Makka a shekara ta takwas ko ta tara manzo Allah ya saki haramta wato auren mutuwa cikin hadisin musulmi sai, huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah yace haram ne haram ne haram ne har ya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana in ma mun dauki wannan aya fa mastamta'atum bihi min hunna waɗanda kuka yi aure na dan lokaci da su fa atuhunna ujurahunna fariida to ku ba su sadakin su wanda yake na dole ko ladan su na dole in ma mun ce auren mutu'a take ne iyakantaccen aure mai lokaci mai gajeren zango take nufi to a takaita ayar dai an shafe hukuncin ta ballantana ba wannan take nufi ba abinda take nufi da al-istimta'u a nan gurin shine saduwa da matarka a matsayinka na mace wannan saduwar ce da za ka yi da iyalinka a matsayinka na matarka a matsayinka na matarka shine ya wajabta maka ba ta sadakinta in ma da ka ba da rabi an yi jinga da kai in har saduwa ta faru ko da ka sake ta dole sai ka cika rabin in ma da baka ba da ko ba an yi magana cewa an daura auren wani da wanke bisa ka sadaki naira dubu ashirin amma bashi zai biya nan gaba bayan saduwar ku sai kuma ka zo ka sake ta dole kana binka bashin wannan sadakin fa mastamta'atun bihi min hunna saboda abinda kuka mori da shi a jikin su mata din fa atu hunna ujurahunna fariida ko ba su sadakin su dole suko ko kuma gaba ɗaya in bashin take muku gaba ɗaya ayar abin da suke nufi kenan amma shi a suka makale sai ce ujura hunna ai tun da aka ce ajaru to wannan ya nuna ba sadaki bane ba domin sadaki sunansa as-sadaqu ko al Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihin nihla haka suka faɗa to amma sun manta da cewa da as-sadaqu da as-sadaqatu da al da al dukkan su suna yin sadaki a cikin Qur'ani ko cikin hadisi an gane ku Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna a can gurin kuma auren mutuwa amma Allah azar irin yadda ana ya ta musu suna al ajru al ina fata an fahimta to sai aya ta gaba Allah shi ne يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وبنجد تعالى يريد الله ليبين لكم الله ينا سن يبين مكم dokoki da tafarki na shirya ku wa yahda kun sunan ladina min qablikum sannan kuma ya shiryar da ku tafarki na waɗanda suke kafin ku ubangiji ta'ala zai nuna muku dokoki na shirya wanda za ku bi kuma zai nuna muku tafarki da hanyar waɗanda suka gabaje ku wanda suka saba wa Allah dan ku gane hanyar gaskiya ku bi ku gane hanyar bata ku nisance ta kamar da Allah ce wa kazalika nufassilu ayat wa litastabina sabilul mujrimin muna rarrabe ayoyi domin hanyar mabarnata ta fito fili a gane ta a nisance ta a kauce mata an gane ku sunan سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وبنجي تعالى kuma yana son ya karbi tuba akan ya karbi tuban wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan mai hikima ne wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah na san karɓi tuban hukumun kumun ne. wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat amma waɗanda suke bin sha'awarsu da san zuciyarsu su kuma suna son an tamilu mailan azima ko karkata karkata babba ma'ana su so suke ku fada cikin fasikanci ku zaɓi rayuwa ta zina sama da rayuwa ta auratayya da haka sai su rinka zuga ku ko ke dan ya rinka zuga ku yana faɗa muku aure akwai wahala dan mai kullum a tambaye ka sai ne yau ba lafiya gobe ana asibiti yau an haihu duk wannan akwai wahala amma idan mutum yana da wata wato kawarsa yana da wata karuwarsa yana da wata farkarsa da yake fasikanci da ita duk wannan babu wannan nauyin komai a ka za ku haɗu ne kin zo na zo kenan kuma kowa ya kama gabansa nauyin nauyin da ya shafi rayuwar ta baya kanka haka shi dan ke kawata mutane ta ladina ta hawa ko wanda ba ta koshi da awar ta mace yau sun bocin gobe sun bocin sun su takaita ga matar aure ta halal ɗayan ce biyun ce ukun ce su takaitu akan na halal sai kasance sun fata kan su lokaci yau suna can gobe suna can jibi suna can gurin ya tabi ƙuna shahawat su irin waɗannan so suke yi an tamilu lan azima ko karkata karkata mai girma ku bi ta farki irin nasu duk fasiki so yake jama'a su zama fasikai duk wanda ya kafirce ma ubangiji wai kuma so yake jama'a ba su kafirce ma ubangiji duk mai jin san zuciya so yake jama'a duk su zo su bi san zuciya to ubangiji ta ala shine ke jan hankalinku kada ku biya musu dan su suke su batar da ku bata wanda yake mai girma an tamilu mai lan azima yuridu an yukhaffifa ankum ubangiji ta ala yana son ya kawo muku sauki da rangwame da haka sai ya sassauta muku cewa ya halaka ku auri bayi idan ba ku da halin auren mace wadda take ɗaya da haka ya kawo muku wannan ai ne yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa dan adam a halittarsa an halitta shi na da'ifi mai rauni wani lokacin zai iya jurewa wani lokacin ba zai iya jurewa ba wani lokacin zai iya mukawama da sha'awarsa ya fi karfin sha'awarsa wani lokacin kuma sha'awarsa za ta fi karfin sa shi yasa duk da auren koyangi ba ɗaya ce daga cikin manufofi na addini da ya sa a gaba ba amma an sassauta muku shi min ajalin darura saboda larura shine saboda raunin ku ko mutane bil adama an fahimta ko akwai wani tafsiri da na gani mai ban mamaki wajen wa man lam yastati minkum tawlan waɗanda suka fassara faul din wato ainihin mutumin da baya da yancin auren ya sai suka fassara faul wato ba ikon mallaka din ba a ita matar ma ita ce faul sannan suka ƙara sharhi a cikin tafsirin cewa kamar mutum ne wato ya ga kuyanga yana da yadda zai ya auri ɗaɗin amma kuma ga kuyanga ya gani to wannan kuyangar sai yake santa wannan baiwar sai yake matukar santa sama da yadda yake son ya yana jin tsoron in har bai aure ta ba to kila zai fada cikin wani hali na kakan kai to an halatta masa aura amma gaskiya saurin ana nufin iko ko kudura dan nan gudan da aka ce wa kulikal insanu ifa duk zai kara fayyace mana wancan ma'ana الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da juna bil batil ta hanyar da Allah bai amince ba domin al batil shine kishiyar gaskiya wato ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar algusu ta hanyar babakere duk wannan ya shiga cikin ma'anar al batil shine khilaful haqq sabanin gaskiya ke illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya halatta ku ci dukiyoyinku da juna ne in ya kasance wato kasuwanci ne an taradin da ya gino bisa ga yarda da juna minkum a tsakaninku yardar kai ka amince da farashin da na baka ni na amince da hajar da ka tsako min shine an taradun minkum lafazin illa an takuna tijaratan an taradun minkum ko saka babu za mu iya fahimta cikin sauki cewa wato istisna ne wanda ke munqati domin al-istisna'u guda biyu ne akwai al-istisna'ul muntasil al-istisna'ul muttasil akwai al-istisna'ul munqati al-istisna'ul muttasil shine an yakuna al-mustasna min jinsil mustasna min wato mustasna din da al-mustasna min duk jinsin su daya amma al-istisna'ul munqati shine an yakuna al-mustasna min ghairi jinsil mustasna min ya kasance shi almustasna jinsin sa daban almustasna minhu jinsin sa daban da ubangiji ala ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakankanin ku da juna ta hanyar barna ta hanyar zamba cikin aminci ko yaudara sai ce illa an ta takuna tijarata sai dai fa kasuwanci ne shin kasuwanci kuma yana cikin abu na barna ba ya cikin abu na barna kaga ce illa an ta takuna tijara tijara din nan ba ta cikin abin da yake aklu amwalin nas bil batil wannan shine al-istisna al-munqati wato al-mustasna min ghairi jinsi al-mustasna minhu wato duk irin wannan in akan dauki illa din bi ma'ana lakin a cikin larabci ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku da juna ta hanyar barna lakin an takuna tijaratan an taradun minkum fala ba'd amma idan za ku ci dukiya a tsakaninku da juna ta hanyar saye da sayarwa babu laifi babu laifi ne lakin take nufi wato illa din abin da suke nufi kenan lafazin at-tarabi akan sa ake gina kasuwanci ka saya na sayar to yaya zan yi in gane ka sayar ka saya na sayar shin ta hanyar aiki ko ta hanyar magana ko ta hanyar duka biyun fuka ha'u sun tattauna wadanda suka ce at-tarabi labudda an yakuna bil aqwal E, wannan littafin nawa ke naira dubu ɗaya a a ɗari takwas ne a a ɗari takwas da hamsin har aka yi da ɗari takwas da hamsin kaga wannan tarabi ne ta hanyar zance ce kawo kuɗin ni na yadda da farashin ɗari takwas da hamsin kai ka yadda da wannan farashin kai ba zan karɓi littafin ka abin nan shine tarabi din ka yadda na yadda suka ce dole yarjejeniya ta fuskar kasuwanci dole a yi ta da baki ƙarara haka waɗansu fuka suka faɗa to amma waɗannan sun makanta da yawa domin wannan ko shakka ba ba zai zama akwai kunci in muka ɗauki wannan fatawar waɗansu malaman suka ce a'a at-tarabi yakunu bil af'al yakunu bil aqwal yakunu bil isharat ko ta hanyar ishara ne kana zuwa kasuwa sai ga wannan littafin sai ga an rubuta naira a ciki sai ka kirgo naira ka ajiye ka ɗauki littafin kai ta karka kun yi magana da mai saye da kun yi magana da wani ciniki ya halatta ko bai halatta ba amma in mun dauki maganar wanda suka ce sai an yi magana baki da baki yawu da yawu ai kada akwai kunci to amma ka'ida ne at-tarabi duk abinda wato aka yi wanda ya nuna yarda aiki ne magana sai ya halatta shine ai wannan ne muka sai cewa ma dalla alal rida wa indi mu'afati ko da kawai zuwa kai ka bayar na karba kuma cewa kowa komai ba na baka farashi ka bani haja shikenan ciniki yayi kenan illa an kuna tijaratan an taradun minkum Allah madaukaki ce wala taqtulu anfusakum wato kaga kenan anan a fayyace in mun ba ayar ila wani mai karamin fahimta yace to ayar tana nuna babu wata hanya da ya halatta a samu kuɗi a cikin sai kasuwanci dan Allah ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai ya rufe zancen ma'ana in banda saye da sayarwa babu wata hanya da ya halatta mutum ya samu kuɗi ko ya ci kuɗi a cikin ta to yan albashi ya zasu kenan su kuma saye da sayarwa ne eh idan an yi tawili saye da sayarwa ne dai ijara yana cikin albai malamai sun yarda cewa ijara wato leburan yana daga cikin abin da ake kira albai domin shi wancan ya baka kuɗi kamfani mai zaman kansa ko na gwamnati ko gidan wani alhaji ya baka kuɗi kai kuma ka ba da energy dinka da kuzarinka ma'ana mai ka sayar sadakinka wato ba sadakinka ba kuzarinka kwazanka da himmarka da kazar-kazar ɗinka ka sayar shi kuma ya baka kuɗin shi ya amfana da kuzarinka kai kuma ka amfana da kuɗinsa shi ma kasuwanci ne a ah, wannan ma ba littafi ya bayar aka ba shi kuɗi wancan ba a tambaya bayar aka ba shi kuɗi kai ma sai ka ba da kuzarinka sai aka ba da kuɗi sai ka ba da awanninka takwas zuwa hudu na yamma sai aka baka kuɗi kai ma kasuwanci ne illa an takuna tijaratan ko a wanda yake ce ba ba illa an takuna tijaratan an rabin minkum wannan yana cikin yana cikin kasuwanci wato sai wannan ya nuna wato kasuwanci ma'anar tana da faɗi cikin addinin musulunci shi yasa ma don an don shi a hakikanin tijara shine mu'awada in baka kaza ka bani kaza kila abin da na baka irin wanda ka bani ne kila irin su daban in baka za ka bani kaza iri daya ma'ana in baka kuɗi ka bani kuɗi haɗaɗɗiyar naira ɗari dan ka bani naira ɗari walariya kaga kuɗi na baka ka bani kuɗi dala ta america ka bani naira ta nigeria kuɗi na baka ka bani kuɗi ina fata mun fahimta sannan in baka kaza ka bani kaza in baka kudi ka bani atamfa in baka kudi ka bani littafi in baka kudi ka bani buhun shinkafa ko na dawa ko na gero ko na masara ko na sukari kaga wannan wani abu na baka ka bani wani abu shi yasa hatta jihadi sai Allah masa sa masa suna kasuwanci dan ka bayar da dukiyarka da jikinka gaba daya ubangiji kuma ya baka aljanna kasuwanci inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi muqabil madha bi anna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ككرنت القرآن كي ذكري كي إنفاقي شركة don Allah wato ka bayar da wannan shi kuma Allah aljanna Allah suna kasuwanci innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur saboda me liwafiyahum ujurahum kalau kitaballah liwafiyahum ujurahum aqamu salata liwafiyahum ujurahum anfaqu mimma razaqahum liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli kaga wannan mubadala ce ai mu'awara wato ka kalmar kasuwanci na da faɗi kenan illa an takuna tijaratan an taradun kum. Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kace kawunanku kada ku kace kawunanku inna Allah kana bikum rahima ubangiji mai jin kai ne a tattare da ku lafazin kada ku kace kawunanku ya zafi ma'anar kada ka kashe ni kar in kashe ka domin kashe kada zan yi kamar kashe kai na ne saboda dangantaka ta musulunci da ke tsakanin mu sannan kuma saboda ukubar da aka yi tanadi ta kisa na nima za a kashe ni kaga na kashe kai na ne da haka lokacin da na kame hannuna ban kashe ka ba kaina ne yawa gata a musulunci da in na kashe ka na kashe kaina shi yasa wadansu malamai suka ce abinda aya take nufi la yaqtul ba'dukum ba'da kada sashin ku ya kashe sashi shine ma'anar la taqtulu anfusakum wadansu malamai suka dauke ta badana nan la taqtulu anfusakum kar ka amfani da makami da zaka kashe kanka domin idan kai amfani da makami da zaka kace kanka don wani abu na bakin ciki na rayuwa ko shakka babu ka dawo kanka fushin Allah ka dawo kanka ba ta Allah a ranar tashin kiyama yene ma'anar wala taqtulu anfusakum kar ku yi kokarin kada ku yi yunkurin kace kanku inna Allah kana bikum rahima ubangiji ta Allah mai jin kai ne akan ku sannan yana daga cikin kace kai yadda wadansu malamai suka ce mutum yi amfani da wani abu ko ya dauki waɗansu kaya a kansa wanda ya san lalle sun fi karfin shi za su iya murɗe mishi wuya za su iya lahanta shi ko mutum ya bi wata hanya bisa ga kasada ya san cewa idan mutum ya bi wannan hanya daga wuri kaza zuwa wuri kaza tsammanin ya ci karo da abin da zai zama sanadiyar mutuwarsa ya kai darajar saba'in ko tamanin cikin ɗari duk da haka yake sai ya bi wannan yana daga cikin kashe kai haka yana daga cikin kashe kai janaba ta kama ka lokacin sallan asuba yayi baka da ruwa mai sanyi da zaka yi wanka a mai zafi ka da zaka yi wanka baka da abin da zaka dumama sai ruwan sanyi a madadin ka yi taimama sai kace kai sai kai wanka wannan daga cikin kashe kai inda zaka mutu a sakamakon haka ka kasa kanka ina fata an fahimta ko ka ji raunuka a jiki sai da ba za ka yi amfani da ruwa wajen alwala ba dai in ka jika raunin raunin zai iya jinkirin warkewa to kaga nan gurin idan ka ce kai dole saboda ta kawa sai kayi alwala saboda ta kawa sai kai wanka ka jika raunin raunin kuma ya bude kuma ka zo ka mutu ma'ana ka kashe kanka kenan kalmar wala ta kasu an fusa kuma tana da fadi kar ka shiga kowace irin kasada wadda galibi an fi tsammanin mutuwa a cikin ta hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man halafa ala millati ghayri islam kadiban fa huwa kama kana dukkan wanda ya rantse da wani addini da ba na musulunci ba yana mai ƙarya to ya zama dan wannan addinin wa laysa ala adama nazrun fi ma la yamlik bai halatta ba dan adam yayi kance cikin abin da bai mallaka ba wa man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya wanda duk yayi amfani da wani makami ya kashe kansa a duniya uzziba bihi yawm al qiyamah ranar tashin kiyama da wannan makamin za a yi masa azaba wanda ya dauki wuka ya dabawa cikin sa ranar tashin kiyama da wannan wukar za a rinka masa azaba ana ta daba masa a cikin sa ana zarewa wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlihi wanda ya la'anci wani mummuni ya kiraye shi da sunan sa ya la'ance shi ba bai cancanci la'anta ba to wannan la'antar da ya masa kamar kisan sa kenan yayi wa man qadha mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi wanda duk ya samu wani mummuni bawan Allah sai ya jefe shi da cewa kafiri ne ya kafirta shi kawai dan san rai ba dan mutumin yayi abin kafirci ba hukuncin sa kamar ya kashe shi kenan wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud daga amr bin al-as yace ihtalamtu fi laylatin baridatin fi ghazwati zati salasil yaki ne da ake kira ghazwatu zati salasil sai bai kwanta barci da daddare shi amr bin al-as sai nayi alwala thumma sallaitu bi asba bi ashabi fa tayammamtu kai sai nayi tayammama thumma sallaitu bi ashabi as-subha sannan naje na samu mutane na nayi musu jagorancin sallan asubai su da alwala shi kuma da tayammama fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ji sai kawo annabi sai gumi suka ce ai limamin mu wato ya yi mafarki a madadin yi wanka bai yi ba sai taimama ya zo ya mana sallah sai kai kara فقال زي sai manzo Allah ce ya amru sallaita bi ashabika wa anta junub yanzu kai ka je kaiwa mutane sallah alhali da zanaba a jikinka manzo Allah ya faɗa wannan magana yana tsokana sai ga yana da hujja ko ba da ita fa akhbartuhu bil ladhi mana'ani min al-ittisali nace eh manzo Allah haka ne da zanaba a jikina ne amma abin da ya hana ruwan sanyi ga sanyi ga ruwa mai sanyi ba zan iya amfani da shi ba a cikin wannan lokaci na sanyi wa qultu nace inni sami'tu Allah yaqulu wala taqtulu anfusakum nace ku bayan Allah ni fa naji Allah ya faɗa cikin alqur'ani wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa lam yaqul shay'a sai manzo Allah ya fashi da dariya bai ce komai ba ma'ana hujjarsa da ya kafa hujja da wannan aya ta shiga ko bata shiga ba manzo Allah ya yi indosin kenan ta samu shiga hujja daga kalmar wala taqtulu kun sana da faɗi inna allaha kana bikum rahima wa man yaf'al alzalika udwanan wa zulman dukkan wanda ya aikata haka ya aikata wato kisan kai din udwanan dan ketare iyaka wa zulman dan zalunci fa sawfa nuslihi nara lalle ta sannu zamu shigar da shi cikin wuta wa kana zalika ala allah yasira shigar da shi cikin wuta din a sakamakon abin da ya na barna abin ne mai sauki a wajen Allah ta'ala lafazin udwan da lafazin zulma ma'anahu ma mutaqarib wato ma'anarsa kamar kusa da juna ne ya halatta ayi atafi dan saboda lafazin ya sha mamban amma ma'anar duk kamar fa alfa ha kadiban wa maina yani al kadibu da al mainu kaga duk ma'anarsu daya ubangiji sai ce إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علما وبنجي سي إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه إذا هر kun nesanci manya-manyan ababen da aka hana ku nukaffir ankum sayyi'atukum to za mu kankare muku kurakuranku wanda ba su kai kaba'ir zunub ba wa mudkhilkum mudkhalan karima sannan kuma mu shigar da ku wurin shiga na karamci ludkhilkum mudkhalan a wata qira'a ludkhilkum madkhalan karima idan an ce al mudkhal wato yakan dauki ma'anan al idkhal masdari kenan sannan yakan dauki ma'anan ismul makan kenan yani makanud dukhul kenan za mu shigar da ku wurin shiga mai girma ko za mu shigar da ku shigarwa ta karamci shine wani dukkan mudkhalan karima sannan kuma shi kansa madkhal yana daukar ma'anan masdar ko kuma ismul makan wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kafin wannan wato ubangiji ta'ala ya ce zai kankare mana ƙananan laifuka idan mun nisanci kaba'ira to hakikanin gaskiya menene kaba'ira ya tabbata dai cikin hadisi manzon Allah ya ambaci kaba'ir guda bakwai a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito ya ce daga cikin su akwai shirka akwai sihiri akwai kisan kai akwai cin kudin ruwa akwai cin dukiyar maraya akwai gudu ranar da ake yaki na musulunci sannan akwai jifar mace mummuna wadda bata zo bata gani ba waɗannan manzo Allah ya lissafa cikin kaba'ir a wani hadisin daban wanda ba wannan ba imamin da sa iya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa guda uku sai bai ambaci guda wato ayar ba su kai bakwai ba a wani hadisin ya lissafa hatta mutum ya zagi mahaifansa yana daga cikin abin da ake kira kaba'ir to shi yasa waɗansu malamai suka tattauna adadin kaba'ir din nawa ne malamai suka tattauna a kai waɗansu suka ce adadin kaba'ir bakwai suka kafa hujja da wancan hadisin waɗansu suka ce goma wancan hadisin da waɗansu ukun da ke wani hadisin daban waɗansu suka ce adadin kaba'ir za su kai saba'in waɗansu suka ce za su kai ɗari bakwai a takaice dai magana wadda take alƙaulul ajma zance mafi tara ɓangarorin magana a cikin tantance ma'anar kaba'ir shine cewa babu wani laifi da yake sunansa kabira in mai shi yana tuba babu wani laifi da yake sunansa sagira in mai shi ya zarce a kansa bai daina ba ina fata an fahimta zartewa a kai zai mayar da sagayar ta zama mai kabira tuba na rasar da kaba'ir din ya zanto babu ita so kafa hujja da hujjoji da dama daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ku kiyayi kananan laifuka da kuke ganin su ba komai ba sai sai kuna son in buga muku misalin su kamar matafiya ne suna tafiya a daji sai suka yada zango za su dafa abinci su ci babu itace sai shugaban tafiya ya ce kowa ya tafi ba abin da nake so kawo mun sai tsumangiya daya ko sanda daya ko kara daya mutanen ku suna da yawa wancan ya kawo sanda daya wancan ya kawo tsumangiya daya wancan ya kawo kara daya da suka zo ɗai ɗai ɗin nan sai suka haɗu